tawagar gwamnonin jam'iyyar pdp su shidda a ƙarƙashin jagorancin gwamna aminu waziri tambol na jihar sokoto sun dai zo jihar zamfara ne domin wa gwamnati da al'ummar jihar bisa ibtila'in gobara da aka samu a watan jiya a kasuwar tudun wada gusau wanda ya sanadiyar konewar shaguna fiye da sittin sauran waɗanda ke cikin tawagar dai su ne gwamnan jihar rivers yesu wike da gwamnan jihar bauchi bala muhammad da na taraba darius ishaku da gwamnan jihar adamawa umar fintiri kazalika da shehi makinde na jihar oyo da yake gabatar da jajen gwamnonin pdp ga gwamna bello muhammad da sauran wasu muhimman jama'a da suka taru a fadar gwamnatin jihar kenan gusau gwamna aminu waziri tambuwal ya bayyana gobarar a matsayin wata musiba tare da roƙon allah da ya tsayar nan babu tun ranar 29 ga wata wato litinin waccan wata shekarar jiya ba. yada ko shi ya zaɓi shi da mafi kyau. Ka na zo tare da yan uwana guda biyar mu zama shidda don mu gabatar da wannan jaje a madadin mu wani jami'ar pdp da kuma mu da mu na cewa allah ya kare kare gaba gwamna tambol wanda ya ce gwamnoni na pdp gida suka zo ya soki lamirin abun da ya kira kokarin siyasantar da wannan musiba da wasu ke yi tare da jaddada bukatar daukacin masu ruwa da tsaki su hada karfi da karfe don shawukan matsalar tsaro da sauran kalubalen da yanzu haka jihar zamfara da ma kasa baki ɗaya ke fuskanta a jira lokacin siyasa ya yi a fafata a jawabinsa gwamna yesun wike na jihar rivers ya jaddada cewar daukacin gwamnonin jam'iyyar ta pdp suna tare da gwamnan jihar zamfara ya yi kira ga gwamnan da ma ilahirin al'ummar jihar zamfaran da su yi taka tsantsan da duk wata kyarkyara da ya ce wasu na yi masu don komawa wata jam'iyya da yake mayar da jawabi gwamnan jihar zamfara alhaji bello muhammad ya jinjina wa gwamnoni na pdp bisa wannan ziyara da kuma gudunmuwa da suka kawo gwamnan ya ce inda aka fito jam'iyyarsa ta pdp tayar da shi amma yanzu tun da ta farga takwarorinsa sun nemi yafiya ya karba masu yana kuka bakin titi washi ta bashi sai daga cewa yaron nan duk wanda ya zo ya ɗauka ko ba shi abinci zai bi shi saboda haka alhamdulillah koyi nazari da kuka zo domin ganin cewa akwai matsala a zamfara muna ganin abubuwan da ya kamata a yi ba a yi ba kuma kun zo kun ba da haƙuri kuma yi mun a lokacin ziyarar gwamna tambowal ya sanar da gudunmuwar gwamnonin jam'iyyar pdp ta naira miliyan 100 ga 'yan kasuwar da gobarar ta yau ta'adi a kasuwar tudun wada da ke nan gusau jamilu ibrahim gusau labaran nta